وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا عشرين بيار وتن جماد الأولى هجرا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ دبو دريه دا تلاتين دا بقي شيني كما بيار غوتن أكو ميلادية دبو بير شاشدة ci gaba da karatu muna littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha littafin shek Muhammad Nasir Din Al-Albani rahimahullahu ta'ala za mu tashi yau insha Allah abin da ya shafi a a sanya hannaye a kirji shine wada'uhuma ala sadad haka ne ko sayaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wad'uhuma ala sadr bayan mun karanta a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannunsa na dama akan hannun hagu to kuma idan ya dora hannun damun akan hannun hagu to kuma sai ya sanya su a ina to sai malai ya kulla wannan na kuɓa din cewa manzon Allah in ya dora na daman akan hagu kuma sai ya sanya su akan kirjinsa yace wa kana ba'ul yumna ala zahar kafil yusra war rusdi was sa'i yace manzon Allah ya kasance ya ba'ul yumna yana sanya hannunsa na dama ala zahar kaffihil yusra a bayan tafinsa na hagu war rusd was sa'i dantse da tsintsiyar hannu an fahimta ko kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen dora hannunsa kirji kenan haka yake kaga ga arrusk ga asai da kuskure ne wanda zaka ga ya tsaya yayi haka ko wanda zai haka ko wanda zai haka ko wanda zai haka duk wannan kuskure yana tsora su ne ala zar katil yusra wa rusq wa sa'i kaga ga tafin nan na abu ko ga rusk dan shi sa wata ruwa ta zo da karara zira a'a ga asfa'id kai shine wata karara ta zo karar zira ga arrus to sai dora su a haka an fahimta ko to sai ya sanya su a kirjinsa wannan ita ce fuska guda ɗaya domin fuskokin guda biyu ne za mu karanta ɗayar a yanzu yanzu insha Allah ta'ala an fahimta wannan hadisin wa'il bin hujr ne Allah ya kara masa yadda da yake cewa la'an anzuranna salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi sai na kalli sallar manzon Allah na ga yanda manzon Allah yake yace sai na ga manzon Allah kama wa kabbara manzon Allah ya tsaya yi kabbara wa rafa yadaihi ya daga hannayensa wa ba'uhuma ko wa ba'ul yumna ala zahir kafil yusra war rusd was sa'i yace sai na ga da manzon Allah ya tsaya ya yi kabbara ya ɗaga hannayensa to da ya ɗaga hannayen nasa kuma sai ya ɗora hannun dama a kan tafin hannun hagu tsakanin ainihin rusuwas a alar rusuwas sa'i ya ce ya kana ga manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi haka nan Imam nasai da Ibn Kuzaima da sunadi ingantacci haka nan kuma Maliki Ibn Hibban ma ya inganta hadisi to banda wannan kuma ce wa amara bidhalika ashabahu Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam banda mayin da yi domin aikin manzan Allah mujarradin sa baya nuna wajibi to banda manzan Allah yayi kuma annabi alaihi salatu wasallam ya umarci sahabbansa da yin haka ya umarce su da a sallah su dora hannunsu na dama akan hannun hagu kamar yadda muka karanta yana cikin sunnonin annabawan Allah baki ɗayan su ko kamar yadda muka karanta wancan mako hadisin abu hazin wanda hadisi ne a al al-bukhari ya fitar da shi hadisin haka na imam malik shi ma ya fitar da hadisin cikin muwaffa hadisin abu hazin daga sa'ad bin sa'ad sa'ad bin sa'ad as-sa'idi ɗaya cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanan nasu yumaruna an yada ar-rajulu yadal yumna ala yusra fi salati yace mutane sun kasance ana umarta su mutum ya dora hannunsa na dama akan hannun hagu fi salati a cikin sallah haka ya kawo lafazin ana umarta su to shi abu hazin sai ke cewa la a'lamu illa yumna zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam yace ban san komai ba face yana daga hadisin zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da yace ana umarta to wa yake umarta su dan annas anan suwa yake nufi tunda shi sahabi ne da yace ana umarta mutane suwa yake nufi ana umarta sahabbai to sahabbai kowa yake masu umarni na addini kaga manzo Allah shi sabu Abu Hazim yace ba na ganin komai face yana daga hadisin zuwa kan manzon Allah sai manzo Allah ne yake umarta shi sa e, Imam Nawawi yake cewa hadhihi al-ibara ya cewa irin wannan ibara din ana amfani da ita wajen rafa'in hadisi zuwa kan manzan Allah idan sahabi ya ce ana umartan mu ko yana daga sunna ko ana hana mu ko muna yin kaza manzan Allah na gani duk wannan yana da hukuncin rafa'i ne zuwa kan manzan Allah to kaga wannan umarni ne shi yasa al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi cikin fatul bari yake cewa idza sabata al-amru yace idan umarnin ya tabbata daga manzon Allah to yuqidu al-wujub wa ba'l yumna ala al-yusra to kenan na fa'idantar da wajibcin dora hannun dama akan hannun hagu saboda me saboda qaida al-amru yaktabi wujub domin ga ka'ida umarni yana hukunta wajibci sai idan an samu ta ɗarina da take kautar da abin gabarin wajibci an gane ko yanzu hadisin Anas a kowaninsa da manzo Allah ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi kaga wannan umarni ne to da annabi ya shiru haka ya zama wajibi sai a na kunce ce liman sha'a kaga an samu karida da ta juyar da umarnin gabarin wajibi kenan ku yi amma ga wanda ya ga dama ko a samu al'amru ba'da nahyi idan ka samu al'amru ba'da nahyi abinda malamu suke cewa kan mu bata lokaci to za a ɗauki abin a asalin matsayin a idan da halan ne da halan ne abin halan ne sai aka hana kamar yanzu misali farauta ne matsayin farauta a musulunci halakko to amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana farauta a wani lokaci lokacin da kuke cikin ihrami ko to sai Allah ya ce fa idza halattum fasadu nan ba umarni ba ne in kun warware ku yi farauta kaga yanzu wannan umarnin zai koma asalin can asali da farauta ne ce ana nufin kenan in kun warware ya halatta za ku iya farauta kaga duk da umarni ne nan ba yana nuna ba ma musabanci ba halacci to wannan ne ka'ida ne to shi sa ibn najir ya faɗi wannan magana sai ya ce sai dai sai dai ba mu sami wata magana daga cikin magabata ba na cewa wannan tsora hannu a ƙirjin a sallah wajibi ya ce idan ku aka samu to jibul masiru ilai to wajibi ya tafi a kansa kenan kamar imam alhaji hajar na nuna cewa umarnin na nuna wajibci amma tun da duk magabata ba a samu wanda ya ce wajibi ba ne to na kamar karina ce take nuna cewa umarnin ba na wajibi ba ne to amma shaukani cikin lauɓa sai ya ɗau ra'ayin masu ganin cewa wajibi shi ni cikin lailar alƙar sai ce a'a wannan umarnin zahirin sa wajibi ya ce domin ba samu wata wani sari ishrifu an ba ya ce ba samu wani abu da zai juyar da wannan umarnin ga barin wajibi ba ya ce akwai hadisi na mina sunnati wa ba'ul yumna al yusra yana daga sunna yace sunna anan a ammu min hadhihi sunna domin malamai sun suka ce sunna suna nufin addinin baki daya ya ce kuma abu na biyu sai na makaranta a baya da kowace mako ɗin cewa abubuwa guda guda uku sunnonin annabawa ne nan ma shauka ne ce wannan lafazin na sunnoni ana nufin tafarkin annabawa ne yace da haka wannan umarnin na nuna wajibci sai dai idan kana ɗaukar cewa duk wajibin da bai zo a hadisin musi'u salama to wannan ba wajibi ba ya yace sai dai in haka kake ɗauka ce wannan kuma za mu zo mai magana a kansa insha Allah na kaga shi kwani ya tafi akan nan akan cewa dora hannu a kirji jibi ne ibn hazani ya tafi akan cewa in baka dora ka da sallah an fahimta ko to amma dai kauli wanda malamai suka tafiya kai shine wanda ya dora hannunsa a kirji yana da lada doriya bisa wanda ya dora hannunsa a kirji ba an gane domin ba wani malami in ba kamar shi bin hazan din ba da dai na ga sa ni dai ban malami da yace idan kai sallah hannunka ba a kirji ba sallah ta ɓaci illa iyaka ka bar sunna cikin sunnonin manzon Allah baka yi koyo da cikakke sallar manzon Allah ba dan baka da ruwaya daga annabi alaihi salatu wassalamu da annabi yayi sallah hannunsa a take baka da wannan ruwaya yi isa a sundi a cikin hashiyat bin maja yake cewa a a a a kama kanal a a a a a waba'u sunnatun dunal irsal yake cewa kamar yadda ɗora hannu sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duna irsalin banda sakin hannu kaga sakin hannu ba mai bane kenan ba sunna bane sai yake wa kadhalika wa ba'uhuma ala sadani yace haka nan ma sanya ya sa shi ma menene sunna ce an fahimta ko wannan hadisi kamar da faɗa Imam Malik ya fitar da shi Imam Bukhari ya fitar da shi da Abu Awana Wakana a ahyanan yaqbidu bil yumna na al yusra wani lokacin manzan Allah yana damƙar dama akan hagu wannan ce siffa ta biyu wannan ya zo a lafazin daga lafazin hadisin wa'il bin hujjar wata ruwa ta zo waba'u wata ruwa ta zo kuma alqamma sa mala albani rahmatullahi alaihi da ya koro ruwayoyin sai ce abin da yake fitowa fili na nuna cewa manzan Allah yayi wancan manzon Allah yayi wannan duk wanda kai suna ne to abin da yafi mutum ya aikata wannan wani lokacin wani lokacin kuma mutum ya aikata wannan kenan ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani lokacin wani lokacin kenan maimakon haka an gane wani lokacin sai yi haka an gane ya kama ya rike haka daga ba nan ake rikewa ba wani ma haka zaka ga yayi kawai a nan din dai nan yake rikewa ko ya dora haka ko kuma ya rike haka to kowanne sunna ne wannan ruwa ya imaman nasa ya fitar da ita da qutni da sunadi ingantacci sai malam yayi lamba ta uku ko sai ce wa fi hadal hadis a cikin wannan hadisin dalilun ala anna min sunnati al-qam yace a cikin wannan hadisin akwai dalili da ke nuna cewa al-qabdu rike hannun yana daga sunna kenan wada'u sunna ne qabdu sunna kaga sai zama qabdu kenan a amu min al tunda duk wanda ya damka ai ya dora ko amma ba duk wanda ya dora bane kuma ya damka to wancan sunna ne wannan sunna ne yace wa fil hadisul awwal wa fil hadisil awwali yace alwada'u a hadisin farko dorawa ne kaga a wannan hadisin kuma riƙewa sai ce fa kullun sunna malal bane ce dibbin kowanne sunna ne yace wa ammal jam'u bainal wada'i wal qabd allazi sasanahu ba'd al muta'akkirina ya ce amma haɗawa tsakanin ɗorawa da kuma riƙewa wanda sashin malamai na wasu daga malamai na baya baya ko wanda daga cikin malamai na baya baya ya kyautata shi min alhanafiya. daga malaman hanafiya malam ce fa bid'atun wannan bid'a ne wai kokarin jankin hadisan yake an gane wai sai ya hada kai ƙamadu kuma kai waba'u to ya yake shi malam zai faɗa mana yace wa suratuhu kama zakaru surar yanda abin yake kamar yadda suka ambata an ya ba'a yaminahu ala yasari shine mutum ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu akidan ya bi khinsarihi wa bihanihi wa yana mai rukon rus din sanan dinsa da kinsar dinsa da ibham dinsa ma'ana da wannan an gane a a a a da wannan da wannan zan ce kai da wannan kinsar da ibham wai sai ya riƙe hannun da su an gane ko to sai kuma wa saɗal asabi a salafa sai kuma ya shimfa da yan yatsu guda uku ka nan ya riƙe kuma ya yi mai to ya haƙuri zan jarraba da hagutun da ban da ɗaya ɗan yatsan go kaga misali an yi haka wa'annan kuma sai a ɗora sa. an gane kaga ka damka kuma ka yi kuma ka ɗora wa'annan yanzu kenan ka haɗa ni abu biyu ka yi ƙabadu ka yi mala ce wannan bid'a ne an gane saboda ba haka manzan Allah yi ba Allah in ma yi wancan in ma yi wancan wannan shine addini ko in annabi yi kaza wani lokacin yi kaza wani lokacin kai haka shine addini yace kama fi hasiyati bin abidin al-dar sai ce fala taktaru bi qawli ba'd al mutaakhir nabi mal bani ce kakka rudu da fadin sashin wanda ga malaman baya kakka ji girman ta ka ji ya fada ka rudu ce kakka rudu da wannan bid'a ne mm, Don mun magana ba wanda ya faɗi ta ake kalla ba magana ake kalla duk sanda za a yi magana duk ran da ka zama magana wanda ya faɗi da kake kalla to addinin ka zai koma siyasa in na ce siyasa ba ina magana yin siyasa ba ba magana shirki ba misali dan siyasa irin tamu ne zaka ga idan dan jam'iyya a ya ce kaza ko ba daidai bane in jam'iyyar su ke kawai daidai ne in dan jam'iyya ta shi kuma ya faɗi ko daidai tun tunda shi ba dan jam'iyya bane ba daidai bane to ka zama haka a addinin ka ita magana maganar ake kalla ba wanda ya faɗi magana ba idan magana ba daidai ba ce komai girman wanda ya faɗi ta in an san bai saba wannan ba an san kuskure sai ne ba mace gafara a gurin Allah amma dan shi mutumin kirki ne ba za a ce tun da mutumin kirki ba bane jin da ya faɗa kawai shi kenan abi a'a ka zama nasara kenan Hakanan kuma ko da mutum bai addinin Allah amma sai ya faɗi magana ta zama gaskiya za a gangata shi sai a gangata. tun da manzan Allah ya gangata shedan ka san duk fitina ka dan ya fita manzan Allah ce sadaqaka fa huwa kadubun kaga anan ya gaskiya masu fasara makarici na to nan kuma ko wani ilimi da annabi ya bayar domin ya zo sai ya je gurin boka ya makarya ɗari ran da aka dace da gaskiya ɗaya kuma sai da gishi da gaskiya dai ya manta da wancan ƙarya kenan mutum makaryaci don ya gaskiya ɗaya ba ta ce da ga makaryaci ba amma wannan dai gaskiya ce haka za ka ga waccan in ya tabbata inda akwai saɓani wajen malaman tafsiri da ya ta innal muluka idza dakalu qaryatan waje wa ja'alu ta ahliha adilla Allah ya ce wa ya yaf'alun kaga ka faɗin magana tun da gaskiya ce sai Allah ya tabbatar da maganar ta da wannan shine ka'ida da zaka huta cikin addini kan mai da addini ka ya zama kungiya ya zama ni dan kungiya kaza ne duk abin da aka faɗa anan ko kuskure ne kawai na bi kakai kakai wannan ba a haka addini za mu ji albani inda a gaba zai ta yi wa ibn taymiya da ibn radi da ibn qayyim radi Ko ba na ji albani akwai malaman da ke yi ma irin wayannan yana jimma masu amma kuma saboda sun yi kuskure zai ce kuskure ne kakkaru ida magana ba ka ake addini ko amma da girmamawa da mutuntawa komai ana bin sa da ka'ida ne dan kaga malamin da kuma kuskure kuma ai malam ba daidai ba kuma shirme ne da mutuntawa da girmamawa wani lokacin ma kuskuren ba za ga ya mata makai wani lokacin takarda za ka rubuta maka aika bai san kai bane in dai dan Allah kake saboda ana duba maslaha ne yanzu in kace malam ai wannan kuskure to shikenan ka gyaran to kai kuma na daina koya maka karatu to yaya ya kira don wani malamin ne amma zai ji zafi kai masa haka mu da muke zuwa karatun zaure muna san irin wannan abubuwan jira wani abubuwan muna ci kawai ya muke sharewa a ji kawai a tafa haka mu dai muna dan bukata wani abu a gurin a tafa haka to sai ka bata niyyar ka kai din to an gane wannan ko saboda a hankali muke bi sallan muke so mu koya insha Allah yace wa kana yabahu ma ala sadani yace manzon Allah kuma ya kasance yana dora hannayen nasa ala sadar akan kirji akan kirji wannan akwai hadisai da yawa wasu hadisan mursale wasu hadisan hasanai da suka tabbatar da manzon Allah na dora hannunsa ne kirji mala albani yake cewa tun asali fata salatin nabi yake cewa ko da hadisan ba su inganta ba yace ma'anar ta tabbata yace domin da za ka yi niyyar dabbaka wannan ɗora hannayen da annabi yace a ɗora na dama akan na hagu yace in dai za ka yi niyyar dabbakawa yace sai ka ga ɗabi'a ta jaka ka ɗora su a yan kawai a ce maka in za ka yi sallah ka ɗora hannunka na dama akan na hagu ya za ka yi ka san dai ba za ka tsaya kai haka ba ko kuma kai ba za ka tsaya kawai kai haka yace kawai sai kaga in dai sabaka zaka sai kaga abin ya ja ka in dai kaga sai kaga kin zaka dora yace sai kaga haka to ban tare da kuma cewa akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi isa malamai suka ce to menene hikimar da ta sa aka ce a dora hannayen a kirji hikima ta farko wacce ce haka annabi yanzu kuma ƙari ne na ilimi Allah ya sanya wa malamai su gano kuma akwai hikima kaza akwai hikima kaza ko a gano ko kar a gano babbar hikima dai shine haka manzan Allah ya kuwa kai kiyaye to ce daga hikima din suke cewa akwai alhayatu annahu a sifatu sa'il dalil hikimar mutum yi sallah a wannan hay'a din suka ce shine siffa ta mai roƙo mai kaskantar da kai zaga ga dora hannu a kirji a gaban wanda kake girmama akwai kasantar da kai kuma alama ce ta kai roƙo kake kai mabukaci kuma sai suka ce kuma sannan yakan hana mutum wasa a cikin sallah kuma ya fi kusanci da kusuri dan da mutum zai sake hannu kila sai kaga ko yana dan motsa hannayen ko mutum wannan kaga dora su a kirjin kenan ya fi me ya fi kusuri ko alhafiz ibn abdulbari rahmatullahi alaihi almaliki al-andalusi ko yace lam ya'ti annabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilafun فهو sahaba wa من wa والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموقع yace yake cewa ba a samu ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin wannan ba ma'ana sabanin dora hannu na dama akan na kuma a sa su a kirji yace ba samu sabana ka daga annabi ba yace kuma wannan shine kaulin jumhurin malamai na daga sahabban manzon Allah da tabi'ai kuma yace huwal ladhi zakarahu malikun fil muwatta yace kuma shine abin da Imam Malik ya ambata cikin muwatta yace kuma duk almajiran Imam Malik banda Ibn al-Qasim babu sabanin wannan kaga in dai malikiya kake kenan zaka dora hannunka ina kenan na dama akan na kuma kirji in dai malikiya kake ko Ibn al-Qasim ne ya rawaito wannan ya rawaito wancan ya rawaito irsali kuma ya rawaito dorawa to kuma sauran almajirai imam malik sun rawaito dora kamar da alhafiz ibn najir ya kaci fatal bari kaga dole a rinja yadda waccan magana din domin ibn abdul bar yana da abubuwa da yawa a malikiya wanda shi shi zubi da to mu nan saboda malikiyar muqasimiyya ce shi yasa muke fi yawan bin irin wannan tsararruka saboda malikiya qasimiyya muke mafi yawa fatan ibn qasim muke aiki a cikin malikiya din ma kamar yadda Allah da bayani zai zo nan gaba a irin wannan abubuwa din abu dauda ya fitar da wannan hadisin da ibn khuzaima da imam ahmad da abu shak a cikin tarihul asbahan malai ce wa hasana a hada sinadi asanidi asanidi tirmidhi yace tirmidhi ya hasana ɗaya daga cikin isnadan hadisi yace wa ma'anahu fil muwaffa akwai ma'anar wannan hadisin cikin muwaffa wal bukhari fi sahihi inda ta'ammuli yace kuma zaka samu cikin sahih bukhari akwai ma'anar amma fa inda ta'ammuli ba a fili take ba sai ka tsaya ka lura yanzu idan ka ko hadisin da muka karanta a baya fi na sa'al bin sa'ad fa'idi, wanda na kawo muku cewa kanan nasu umaruna mutane suka su shana umartar su an yi rajulu a yadahu yumna ala yusra da wannan hadisin da wannan da muka karanta kaga wancan hadisi yana cikin sahih bukari albani yana ishara zuwa gare su in ka lura shi ne maganar da kawo ɗaji, in ka tsaya ka lura za ga to tun da ce annabi na umarnin a ɗora hannun dama akan na hagu to in ka tsaya ka lura ɗan za ga to kuma kirja ke ɗorawa shi yasa almal albani ce inda ta'ammuli saboda abun ba a fili ke ba sai malamai sai sun tsaya sun lura suka kaɗo abin kuma suka rubuta mu kuma karanta ko yace wa qarfa sabtul qawla fi dirqi hadal hadith fi ahkamil jana'iz yace nayi bayanin hanyoyin wannan hadisin dalla dalla filla filla a littafi na na ahkamul jana'i ahkamul jina'i na ji na sauke shagon majallan su ji yanzu muna ya kofar ruwa muna ya kofar mazuba ban sani ba kuma taron anan ko ko da ke ana yi anan alhamdulillah ana yi da suna to sai malai ce tambihun an ga gurin yace